واجعلني من ورثة جنة النعيم kuma ka sanya ni cikin bayanka muminai waɗanda za su gaji gidajen aljanna cikin jin daɗi ka zaunar da ni a ciki